Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta juma'a da fatan an waye gari cikin ƙoshin lafiya ga dai jirin abin da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya muna tafi da labaran duniya kamar yadda a saba wanda hassan barka zai karanto mana daga nan kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na muryar masu saurare bayan sa muna tafi da shirin nan na tarbiyyar iyali daga nan za mu kawo muku shirin afirka a yau bayan sa kuma za mu kawo muku shirin nan na musamman na tafsirin alkur'ani mai tsarki wanda muke gabatarwa a cikin kowane wata na ramadan mai alfarma wanda kuma da shi mu kawo ƙarshen dukkan abubuwan da muke ɗauke da su idan har da sauran lokaci za mu taso muku wasu daga cikin labaran da aka saurara sai mai ban kwana da ku wanda su ne jiran abubuwan da za a saurara a hasan shirin namu na wannan safiya da yardar Allah. jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye shiryen sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma a shirinmu na rana daga karfe goma sha 12 da minti ashirin.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 yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To kafin labaran da farko ga muhimman kanunsu. Ƙungiyar ƙasashen musulmi ta OIC ta yi tar da Isra'ila kan kita alfarmar wurare masu tsarki da kuma takewa Falastinawa hakkinsu. Wani hari ya yi sanadin mutuwar mutum akalla goma a wani masallacin 'yan shi'a a ƙasar Afghanistan. Ƙasashen Rasha da kuma Kamaru sun cimma yarjejiyar soji a tsakaninsu. Don zuga cikakkun labaran. Ƙungiyar ƙasashen musulmi ta OIC ta yi Allah wadai da kausar lafazi da matakin sojojin isra'ila na rufe masallacin annabi ibrahim salam da ke birnin alhalil a yankin hebron oic ta ce ci gaba da keta alfarmar wurare masu tsarki da sojojin mamaya na isra'ila ke yi musamman rufe masallacin annabi ibrahim salam da kuma farma masu ibada a masallacin al'aksa tsokanar al'ummar musulmi ne ƙungiyar ta kuma ja hankalin hukumomin mamayar na isra'ila akan duk abin da zai iya biyo bayan irin farmakin da suke ci gaba da kaiwa kan al'ummar Falastinu da kuma keta hakkin wuraren ibadarsu. Ƙungiyar ƙasashen musulman ta kuma kira ƙasashen duniya da su ɗauki matakan gaggawa domin kawo ƙarshen wannan ɗanyen aiki da ke ƙara rura wutar rikici da tashin hankali a yankin. Bayanai daga Afghanistan na cewa kimanin mutane goma ne suka rasa rayukansu a wani hari da aka kai kan wani masallacin 'yan shi'a a arewacin ƙasar. harin an kai shi ne da wani abin fashewa a masallacin na mazar sharif da ke lardin bal kamar yadda zabi hula nurani na sashen yada labarai na yankin ya shaidawa kamfanin dalancin labaran faransa na afp ko baya ga waɗanda suka mutu da akwai wasu kimanin goma sha biyar da suka jikata a cewar rahoton nan harin na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan wani makamancinsa da aka kai a wata makarantar 'yan shi'a ta ɗalibai 'yan maza da ke birnin kabul inda gwamman ɗalibai suka rasa rawukansu har zuwa lokacin fasara waɗannan labaran babu wata ƙungiyar ta ɗauki alhakin kai harin sai dai tuni aka fara nuna 'yar yatsa ga ƙungiyar nan ta is wace ta yunkuro da kai hare-hare tun bayan da 'yan taliban suka kwace mulki a ƙasar a cikin watan okistan bara to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan rediyo hausa biyu wacce daga birnin tehran 'yan takarar da za su fafata a zagaye na biyu na zaben shugaban kasa a faransa sun tafka muhawarar keke-keke gabanin zaben da za a gudanar a ranar lahadi mai zuwa batutuwan da suka mamaye muhawarar ta tsakanin shugaba mai barin gado emmanuel macron mai ra'ayin tsaka-tsaki da kuma abokiyar sa mai ra'ayin rikau marin le pen sun hada da turai rasha nukiliya da lullubi na musulmi da dai sauransu game da yakin ukraine 'yar takara le pen ta sake nanata adawarta game da sanya takunkumi kan gas da kuma man fetur na rasha tare da zargin turai da mika rasha ga kasar china wanda babban hadari ne a cewarta ga faransar da kuma turai a game da bayanin da 'yar takarar le pen ta yi kuwa na cewa za ta haramtawa mata musulmi sanya lullubi a bainar jama'a macron ya ce wannan yunkurin nata zai haifar da yakin basasa a kasar. kimanin 'yan kasar miliyan 15.6 ne suka kalli muhawar da aka kwashe kusan sa'a uku ana yi tsakanin 'yan takarar sabanin kusan miliyan 16.5 da suka kalli irin wannan muhawar a shekarar 2017 da ta hada le pen din da macron a ranar lahadi 24 ga watan nan ne za a fafata a zagaye na biyu na zaben shugaban kasar ta faransa tsakanin 'yan takara Marine Le Pen da kuma Emmanuel Macron da ke neman wa'adin mulki na biyu. Ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da aka gudanar ta nuna cewa Macron zai iya lashe zaben da kashi sama da biyar cikin 100 yayin da Madam Le Pen da ke fafatawa da shi a karo na biyu za ta samu sama da kashi 44 cikin 100 na sakamakon zaben. Ƙasashen Rasha da kuma jamhuriyar Kamaru sun cimma yarjejeniyar soji a tsakanin su an cimma yarjejeniyar ce mako guda da ya gabata tsakanin ministocin tsaro na kasashen biyu a birnin moscow kasashen biyu sun amince musayar bayanai akan siyasar tsaro da kuma tsaro na kasa da kasa da horon sojoji da dai wasu batutuwa da suka shafi ilimi da dabarun harkar soji haka kuma za su yi musaya ta kwarewa kan tabbatar da zaman lafiya da cuɗanya a harkar soji a ayyukan wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya masana da dama dai sun yaba da matakin na kamaru na kulla irin wannan yarjejeniya a daidai lokacin da kasar rasha ke shan suka a duniya game da yakin da ta shelanta kan ukraine da kuma cece-kucen da ake kan kasancewar sojojin hayar rasha na kamfanin wagner a nahiyar ta afirka kamar dai na daga cikin kasashen yankin da ke fuskantar matsalolin tsaro masu nasaba da kungiyar boko haram a yankin arewa mai nisa haka ma tana fama da matsalar tsaro a gabashin kasar mai nasaba da masu fafatkar aware a yankin masu magana da turancin english. To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan a daidai wannan lokaci daga nan Radio Hausa VOH. yanzu kuma lokaci ne da za a saurari sauran shashin da muke dauke da su banda ka saurari labaran duniya za mu fara da shirin nan na muryoyin masu saurare muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa biyo hashi daga nan Tehran da ya saba ba ku damar zo faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu. su. Hassan barka nake muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum biyoyi Hausa muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Hussein Elashi Umar ta magaram Shafuri Nisha. To na da zan ba da fuskan siyasa ne musamman siyasar mu ta nan nahiyoyin mu na Afirka. A yayin da aka ce gangar siyasa ta tashi a kasashen mu na Afirka musamman Nijar Nijeriya kamar Chad sai a ringa amfani da matasa wajen tayar da zamnatsi kuma su matasan wannan su ne masu jini a jika su ne garkuwar kasan ma baki daya amma sai daga matasan wannan su ne ake saye ana ba su kuɗi su je su tashin hankali a nan su tashin hankali a nan ƙarshe kuma wanda suka ci mulkin suka tashi kuma wayan matasan bursi ga matasan nan bursi suka azamne babu aiki yi yawa suna takardu a hannu babu aiki yi kenan in hal mutum ya zo da niyyar a zaɓe shi zai nema ma matasa aikin yi to in ya hau mulkin matasan wannan su gani a ƙasa ba sai shekarar siyasa ƙasa ta ƙare ba kuma ya komo ya sake sheka muku wata ƙaryar da zai sa kuma ku sake zaɓen shi a koma gidan jiya musamman matasa na nigeria ina kira a gare ku ku haɗa kanku ko in ce mu haɗa ƙarfi da ƙarfi mu nemi matashi ya mulkin ƙasashen mu na afirka assalamu alaikum mai magana usaina alhaji umar da magaram jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na BOH. Muna godiya da irin dama da kuke ba muna tufa albarkacin bakin mu akan abin da ke ci muna tuwa ƙwarya. Alhamdulillah zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga 'yan majalisun ƙasa ta Nijar eh, da su yi wa Allah su yi watsi da ƙudurin da gwamnati ya gabatar musu na kawo rundunar sojin barkan ko kuma in ce rundunar sojojin faransa a ƙasar mu nijar don mu ba ma buƙatar su a cikin kasar mu ba ma a nijar ba a afirka gabaki ɗaya mun ba ma buƙatar sojin faransa eh amma insha allah za mu zuba ido mu gani idan allah ya kai mu ranar juma'a mu gani inda har talakawa suka zaɓe su ba dai cika tagarduna aka yi ba na gode sashen hausa na boh kuna ta da ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar Tsawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH radio mai albarka. Mai magana Isu ne baban Sale daga tashar da magaram. A yau ina son bayyana ra'ayina ne a game da mutane cece kuce da suke na kan shugabanni ko 'yan siyasa zan ce. Ku daina bi 'yan siyasa kawai mu kama Allah da addu'o'i mu yi tawa mu addu'a ubangiji Allah ya sauko mana da mana mai albarka Allah ya taimake mu shine kamata mu dan 'yan siyasa nan da kake ganin su duka bakin su daya babu wani kowa ne ne kenan kawai mu roki Allah Allah ya sauka mana damana mai albarka Allah ba mu kasuwa mai albarka kawai shine abin da zamu yi fata amma idan muka ce yan siyasa nan zamu biya wallahi kullum muna cikin wahala muna cikin cece kuci saboda babu wani dan siyasa da za ga dan shi a nan a tattare da mu yana wahala kowa dan shi yana waje kenan mu ne dai muke cece kuci a tsakanin mu ina yi wa kanmu fatan alheri ina so mu yi wa kanmu addu'a kawai mu roki Allah shi zai huda mu daga cikin matsalolin da muke ciki salamu alaikum assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadura diga gadan fulani warji shugaban kungiyar dalakairi muka zuricin jihar baushin najeriya hakika yau shekara guda ship-ship da rasuwar tsohon shugaban kasar shadi wato idris bebi wanda kafi ya rasu ya yi kokari ya samar da zaman lafiya a kasar to muna addu'ar allah bangiji ya ji kansa da rahama Allah ya sa ya huta Allah kuma ya haskaka kabarinsa kuma muna kira ga sabon shugaban kasar yanzu ya kamata ya samara matasa ayyukan yi domin gani an haɗa kan al'umman kasar baki ɗaya a ƙarshe nake addu'ar allah bangiji ya kawo mana dawwamammen zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasashen mu na afirka da ma sassan duniya baki ɗaya ra'ayina ta kai jamhuriyar musulunci iram na kadura diga garan fulani wani shugaban kungiyar da alkhairi muka zo reshin jihar bauchi tokar da a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan rediyo hausa voh malami na gaba gare ka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio bai taron da ke jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da mai maganar sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse dan katsari da ke jamhuriyar nijar a jihar doso a bayan gaisuwa da fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatan sashen hausa na radio bai hausa da kuma ma'aikatan su gabaki daya da masu sauraron ku inda suke a faɗin duniya gabaki daya ina isar da sahihiyar gaisuwa mai yawa da fatan alkhairi kuma ina ina yi ma al'ummar musulmi fatan allah ubangiji ya samu wato ida azumin wannan wata ramadana lafiya ina yi muku fatan alkhairi a huta lafiya mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse ɗan katsari da ke jamhuriyar nijar a jihar doso assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu ni na shayu na kuma daga jami'a na chad to mutanen niger da yan chadi wallahi mu wannan dai allah da ya ba mu haƙuri tun da faransa ne tana gaban mu ba wannan matsalan da yanzu ko kuna faɗa rediyo wannan duk matsalan nan ba ku san kanta ba faransa ne tana jawo mana mu talakawan afirka gaba ɗaya tunda mu ita ne tana gaban mu wannan ita ne tana jawo wannan matsala ta kawo a cikin gwamnati mutane mutanen hukumar da suna aiki ta cire wani barawo a cikinsu ya ɗibi kuɗin ƙasa gaba ɗaya ya kai wani ƙasar waje ko ya kai faransa ko ya kai amurka ko ya kai wani wuri to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na jagorancin ke cewa da ku a kasance lafiya yanzu kuma ga shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali jama'a masu rare salamun lahi alaikum jama'a masu rare salamun alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatuhu barka mu saki saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shiri da a cikin sanin muke tattaunawa da kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin su kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan rediyon BOH da ke nan birnin tehran wanda ni awar kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a yau din nan a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da wani sabon shirin da muka somo da malam musa adam hinagi daga jos ta kasar nigeria wani tsohon malamin makaranta yau malam zai tashi ne kan bayanin dalilin yin bincike kafin yin aure malam ya shirya bismillah salamu alaikum um, abin da ya sa musulunci ya tsara cewa a yi bincike sosai saboda tarbiyyar yaranku idan aka samu matsala ta uwa wanda kusan ita ce take tare da yara kullum a wajenta ne za su koyi magana da ɗabi'u aka samu uwar tana da matsala a rayuwarsa a ɗabi'anta za ta koyar da yara mummunan abubuwa za su kofi abubuwa masu muni daga wajenta to shi yasa ake son ka yi ƙoƙari kai namiji mai neman aure ka samu ba zurriyanka uwa mai ingantaccen tarihi mai kyau wanda ta san ya kamata gurgurun hali ba a samu ɗari bisa ɗari amma at least dai ka yi ƙoƙari haka kuma ki kuma da ke da waliyanki kada ki auro baban 'ya'yanki mutumin da ba shi da tarihi ingantacce ba su da ɗabi'un ƙwarai ya zama kula da 'ya'yan babu abu mai kyau to baya cerewa duk akwai wanda a san su dan ana an haddace su akwai wasu a gidan gidansu ɗabi'ansu kenan yawan saki raggaye ne ba sa cerewa masu munin halaye ne barayi ne yan damfara ne marasa ɗabi'un kwarai dukka a anguwa an san irin su in kuna zonin aka bincika za a san cewa iya akwai abubuwan da in kayi tun kuna wasan kasa abokanka da karayo da su sun aje abokan a ah, ce ah, wane wane ga abin da yi ko da ka tuba din abu yana da kai-kai. ai wannan yana daga cikin kima da Allah ta'ala ya tsare mana mu. duk da an haife shi a ƙazamin ƙarni lalatattun zamani ga ɗan adam da ɗan adam yake wulaƙanta ɗan adam da ɗabi'u marasa tsabta tsiraici ba komai ba ne kisan mutum ba komai ba ne ado ne a wannan ƙarni halaye ne shan giya shine abun sha'awa amma Allah ya tsare shi su da kansu suka ba shi suna al'amin to ba za a iya samun ɗari bisa ɗari ba amma dai a least a yi bincike wannan tsari a musulunci hatta duniyar ma sauran gama gari ba a bar wannan gurin ba kowa zai aurar da yarsa ba yan adam ne hatta wanda ba su yi imani da kiyama ba su free muhidai ba wanda a duniyar dan adam da zai da ya auri mugun iri da za a samu damuwa a rayuwarsu a gaba ko su da sun ɗauka duniyar rayuwa ne kawai in an mutu a wajensu an gama ba kiyama to su kansu ko don gwagwarmayar rayuwa ba sa auren ragon namiji ba sa so haka ba a ragon banza iri na dangin kuma a duniyar hankali wannan haka hankali ya kwanta to ballantara musulunci da yake kallon abubuwa biyu wajen neman aure gidan duniya da gidan lahira saboda musulunci duniya ba isa ba in an mutu a mutu ba kenan akwai tashi har ma akwai daga cikin aƙidun musulunci idan aka zauna lafiya aka shiga aljanna to iyalanka kare duniya za ka ci gaba da su dukkan kun tsallake siraɗi lafiya to saboda haka ku bincika masu rarru kada ku shafa shirin da zuwa muku ne daga nan rajon boh hausa a nan birnin tehran da muke sauraron malam daga nigeria wanda zai tashi kan cewa a dai daure a bi ka'idodin auren da fatan iyalai suna amfana sannan ku bi ka'idar neman a cika a bi ka'idar neman kada a je ana zuwa a wasu gurare su ku kaɗai shaidan in dan adam maza da mata mace da namiji an ce shaidan ne na uku in kuna keɓantuwa in ka gama bincikenka na gurgurun hali ɗari bisa ɗari ba zai yiwu ba amma haka kawai cikin bariki cikin zaman dandi in ji masu iya magana ka ɗauki yarka ka sha wahalan karatun ta ka mata tarbiyya ta je ta auri mara tarbiyya mara addini ka cuce ta saboda ƙyale duniya ke kuma da hankalin ki ko da hankalin uban ko kuma kai kuma ta bangaren waliyin namiji kuka auro mugun iri marasa kunya marasa tarbiyya marasa tarihi kuka auro kuka saka ɗanku kuna da iko a kansu ya auro muku mugun iri a dinga yin abun kunya saboda gadon iyaye akan samu kamar da tarbiyya saboda wani zai haifu sai ya yi regretin da bai auren ba ma haifuwan ba to saboda wa'annan yana faruwa ne saboda barin hanyar manzo sallallahu alaihi wa tun daga shawaran da aka bayar na aidan aure daga neman da kayan ki to shi yasa zaka ga wani sai ka yi mamaki abin da ya haifa ka mamaki ya iyakan iyayensa ya gaji ga yaro ya zama fitina a gida fitina a anguwa fitina a society a dangi sara suka abun ya ma yara ciki abubuwan ƙazanta dai ga su nan kala-kala musamman a wannan karni mu na yau kuma abun al'ajabi sai ya ga iyaye musamman mata Allah ya jarabe su da yaron marasa ji za ta iya sayar da kayan ɗaki ta kam ta je ta karɓo shi bayan ya cuci 'ya'yan wasu anguwa ya dawo saboda abin so wai wannan shine so na ya cutar da mutane kila ma har da kisan kai Ajiye in kuna da kuɗi ku kashe kuɗi ku je ku karɓo shi saboda ɗaban rashin adalci da ake a ƙasa na hukuma da alƙalai to duk wannan saboda mugun iri eh, an bar turan gini turan zane musulunci musamman mazhab haɓa baiti an ƙarfafa wannan abun sosai da sosai tada a saki eh, amma ɗari bisa ɗari kan zai yi wuya banda allah ma wanda ya san ɗabi'ar mutum wani abubuwan sai kun auro halayensa na hakika su bayyana zaman aure ba wasa ba babu wasa a ciki ba ka dole a yi gurgudun hali in kuka saba bin ƙa'idodin auren kuka zama na kullum kuka lalace za ka samu su iyaye haka kawai abu mamaki na ɗaya bai zo in an ma to ƙa'idodin a tura wakilai waliyai da izinin iyayen za ka iya in an ku ya samu ku tabbata yana da abin yi ko in ku za ku tallafa mashi in ya tashi neman aure ko ku ba shi shawara in kun san ba za ku iya mashi rike masa ita akwai wanda iyaye za su rike suna da hali yaron yana makaranta ya riga kai aure za a iya mashi iyaye suna za su rike mashi akwai hakan ko shi ya riga ya kai yana sana'a zai iya ce da ita ya ta samu aure kafin ka ba ɗanka izini ya yi aure kada ya ɗauko irin mutane ya saka ta a yiwa ya sa ta a wani hali saboda rashin yiwa neman abinci zai iya sa ta ta shiga wani hanya mai muni ya bata da ciki kun san ɗanku ba za ku iya riƙe mashi mata ba kun san bai da sana'an ciyar da mata aka yi haɗe-haɗe kuka yi da'auro irin mutane ya fi ƙarfin ku ko tsoron shi kuke ji ko yaya na mata ciki da an cinye kayan gara shi kenan an fara rigima to da yawa abinda wasu mutane mu suke yi hausa fulani akwai problem to wannan yakan kawo damuwa sosai kowa ya sani tarihi waƙi hakan yakan faru wata uku wata shida da an cinye kayan gara shi kenan ya riga kuma ya saka mata ciki ta ji da kanta ko ta ji da renon cikin da ke ci ya sa mata mace tana da ciki tana bukatan kulawa sosai raro ga shirya malam ya fara sakin jiki da wannan bayanin kamar yadda ya saba to amma lokacin ba zai bari ba daga karshe muna yi wa malam musa adam mai nage daga jos ta ƙasar najeriya wani tsohon malamin makaranta godiya ta musamman da lokacin da ya bada duk da dimbin ayyukan da ke gabansa a maimakon rediyon boh da ke nan birnin tehran daga kasar iran ni awal kunin na shirin na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu kuma sai a gyara zama domin sauran shirin nan na afirka a yau afirka a yau masu saurare mu da hutawa da kuma fatan kuna nan lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan har ila yau barkamu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannonin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan suka shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri za mu taɓo batun nan ne na abubuwa guda biyar da gwamnatin amurka ta ce game da matsalolin tarayyar nigeria da ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu kuma ku biyo mu domin jin abin da shirin yake kunsa da shi a kashi na biyu amurka ta fitar da rahotanni na shekara-shekara na ayyukan haƙƙin ɗan adam a wasu ƙasashe su har da ƙasar nigeria rahoton na shekara 2020 ya taɓa batutuwa ne game da nigeria da suka shafi matsalar tsaro rashawa da cin hanci da kuma rashin kare haƙƙin ɗan adam da fararen hula da kuma 'yan siyasa da ma'aikata domin tattauna wannan batu ne muka gayyato malam shehu sani bala shugaban kungiyar haƙƙin ɗan adam ta clo ta najeriya rashin jihar kanan dabo wannan gwamnati ta zo da wato kirarin cewa za ta yi maganin rashawa da cin hanci a najeriya tun lokacin da take yakin neman zaɓe me yasa gwamnati ta kasa yin wani abu ga har amurka tana magana kan cin hanci da rashawa a ƙasar najeriya to dangane da tambayarka da kai na abin da ya shafi 'yan maɗugo da 'yan luwaɗi a najeriya da amerika suke magana ina ganin wannan maganar an riga an gama da ita domin an yi doka da duk wanda aka kama da auren jinsi ko wanda ya shaida auren ko wanda ya daura auren ko wanda suka yi auren tun lokacin shu mai girma shugaban kasa goodluck wannan dauri ne a kansu an riga an gama da wannan matsalar so zancen america ta yi maganganu abin da yake da alaka da Ah, da cewa ana takura musu ko abubuwan da ya kamata haka wannan ba abin da ya shafe su ne ba abin da ya shafi najeriya wadda ƙasa ce mai cikakken iko mai cin gashin kanta mai yancinta wannan matsala an riga an gama da ita duk wanda aka samu ya yi ga abin da majalisu suka yi doka a kanta majalisun tarayya sun yi majalisun jiha sun yi wanda nake tunanin majalisar ƙananan hukumomi da abubuwan da ya kama da haka suke amfani da ita Zan can wannan abin a ce a yi kaza a wannan bai shafi ba kamar yadda a wasu kasashen. su ma suke da yancin su musamman a ingila kamar yadda aka faɗa cewa ba ka da yancin ka soki abin da yake da alaka da gidan sarauta na ingila ko sarauniya ko abubuwan da ya kama da ka so wannan abu ne na al'adunsu wannan ko abu ne na najeriya wanda an riga an yi wannan hukunci an gama da shi na'am akwai wata magana da amurka ta yi a kan najeriya cewa ana cin zarafin 'yan ludu da kuma 'yan maɗigo to wani lokaci ya son yin magana a kan waɗannan abubuwa din suna cewa ana kyararsu ana nuna musu wato bambanci to su amurka wannan me suke so ne a yi wa 'yan ludu da 'yan maɗigo a najeriya so suke a ba su dama su dinga yin abubuwan da suke har yara su koya su masu dinga yi to dangane da abin da ya shafi free speech da ake faɗa mutum yana da yancin ya faɗa albarkacin sa i eh, haka ne shi ma akwai doka kamar yadda aka faɗa wannan kullun tsarin albarkacin baki da ake magana a kai shi ne cewa kana da yancin ka faɗi ra'ayinka duk abin da za ka faɗa lallai ya zama na cewa abin nan bai saba ma al'adun mutanen ƙasar ku ba bai zama ya ci mutuncin wani mahaluki ba bai zama na cewa ya ci mutuncin wata kabila ba bai zama na cewa wannan maganin da ko batun da kai ko kuma maganar da kake yi ba zai tada husuma ba wanda zai jawo kashe-kashen mutane da kuma abubuwan da ya kama da aka wannan abin da ake cewa albarkacin baki kana da yancin isa sannan kuma ya kamata mu fahimta cewa akwai bambanci tsakanin abin da ake cewa albarkacin baki free speech da kuma hate speech da mummunan zance wanda zai jawo tashin hankali da fitina da kashe-kashe da abubuwan da ya kama da haka wanda irin haka ya ingiza kashe-kashen da aka yi a burundi da wasu kasashen afirka a'a muna da mutum zai faɗi abin da yake gani na eh, sukan gwamnati ne domin ta gyara akasarin tura abin da suka fi amfani da shi na abin da suke cewa kasashen su eh, free speech abu ne wanda za ka sauki mutum da bahaushe yake cewa sauke kayanka baya zama sauke maraba don yadda za a yi gyare-gyare da abubuwan da ya kawo daka amma dai zai zama da cin fuska da cin mutun-cin mutum to akwai kotu akwai doka mutum kowa ne ya ce kaza za a kai ka kara akan kaza ba daidai ba ne ba a tabbatar ma da kai abin da doka ta ce a yi na ɗauri ko abubuwan da ya kamata a yi maka wani abu da muka magana a gaban najeriya shine kamar wato 'yancin faɗin albarkacin baki kasan wannan kalma ta shahara a wajen turawa wannan, wani suke kowa zai iya faɗin komai amma misali ya zama kaje ingila ba dama ka yi magana ko kuma ka ci mutuncin sarauniya me yasa suke so su koya mana nasu al'adu ne ba mu mana da namu kwarai da gaske malam kunya ba da za a ce ba a samun nasara duk da ɗauri da kisa da abubuwan da ake wa mutanen da suke kare rajin ɗan haƙƙin ɗan adam kwarai da gaske akwai nasara nasara shine cewa eh, abin da mutane suka yi na ba daidai ba an yi da kwamentin an rubuta an ajiye an nuna wa mutanen duniya cewa ga abin da su wane suka yi ga abin da wane suka yi sannan an ɗauki abin nan an kai shi kotu ko ta zama kotun karamar hukuma ko ta zama kotun jiha ko ta zama kotun tarayya ko ta zama kotun ƙasa da ƙasa wannan zai ba wa waɗanda suke da sha'awar yin wannan abin shakku da kokwanto da sake tunanin cewa idan muka yi kaza ga abin da zai samu a kanmu sannan kuma wannan zai nuna cewa idan fa muka yi kaza din nan tana iya yiwa mu ma kuma a mana kaza lallai akwai nasarori da aka samu na cewa da ba don wannan abubuwan ba kila ni da kai da ba wannan zancen ake ba yaƙe yaƙe ake da abubuwan da aka yi kama da haka amma duk waɗanda suka yi yaƙin nan ƙarshen yaƙin nan akan yi musu alal aƙalla horo da dangane da abubuwan da suka yi ko makaman da suka yi amfani da shi wanda bai dace ba akan mutane fararen hula da abubuwan da ya kama da haka ƙarshe dai shine cewa lallai akwai nasarori da ake samu kuma yau da gobe ta ƙi wasa kamar yadda hausawa suke faɗa cewa jariri ango ne Eh, wannan hoɓɓasa da ake da kariya da ake insha Allah nan da shekaru ba masu yawa ba akwai yiwuwar cewa wannan shegantakar da ake insha Allah na take aikin dan adam muna fata kuma muna addu'a za ta kawo ƙarshe insha Allah. masu a nan za mu kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau wato kashi na biyu kenan kuma na ƙarshe har sai allah ya kai mu wani lokaci a maimakon malam shehu sani bala shugaban kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta clo ta nigeria rashin zahar kano ni aurkun da shida na gabatar nake cewa sai wani jiko. to sai shirin wani ƙarshe shirin nan na musamman na tafsirin ƙur'ani mai tsarki. Bismillahirrahmanirrahim. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa BOH Tahiran, muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana, na wannan shekara ta 1443 Hijiriya, wato 2022 Miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. Don haka yanzu sai ku gyara zama. don sauraron tafsirin Alƙur'ani mai girma da Dr. Abdulkadir Mubarak zai gabatar maku da shi. dr Bismillah. Na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin kai. sannan hakika tsanani yana tare da wani sauki hakika tsanani yana tare da wani sauki فإذا فرغت فانصب saboda haka idan ka gama ibada sai ka kafu wajen addu'a sannan kuma ka yi kwaɗayi zuwa ubangijinka kawai sannan Allah ta'ala yake cewa fa ma'al usri yusra yake cewa inna ma'al usri yusra waɗannan bayanai ne da suke kwantar da hankalin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa kar ka samu damuwa ya kai annabin mu?' lalle duk waɗansu matsaloli da dukkan wasu fito na fito da za a yi da kai a cikin wannan hali na da'awa da dukkan wasu abubuwa da makiya za su shigo da shi wajen kawo cikas da wasu abubuwa da suka kasance za su iya zuwa da shi wajen sanya musulmai su zama cikin hali na faƙar da rashi to lalle wannan abin da suka sa na tsanani to tabbas ku sani cewa wannan tsananin yana tare da sauƙi kamar yadda mutane a cikin tarihin musulunci ne muka sani cewa farko-farkon addinin nan waɗanda suke yaɗa shi suke da awa zuwa gare shi sun fuskanci matsaloli da yawa daga makiya addinin matsaloli daban-daban a cikin rayuwa to amma wannan matsalolin don ya kwantar musu da hankali musamman annabinsa sallallahu alaihi wa sallam ya fi kowa fuskantar matsaloli to ubangiji subhanahu ta'ala ne yake kwantar musu da hankali waɗansu daga mufassirai suke tafi akan cewa wannan aya tana yin ishara ne akan talauci da musulmai na farko suke ciki a ciki da kuma ainihin eh, rashin yalwa ta rayuwa musamman a farko-farkon da'awa to sai dai kurin abin da za mu iya fahimta ba lallai wannan ayan ta keɓanta ne da wancan lokaci ba a'a ayan aya ce wacce take a kowane zamani dukkan wasu lokuta tana yi ne bisa wani uslubi wanda Allah subhanahu ta'ala yake nuna wa shi kansa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama a wancan zamanin da kuma duk wani zamani ma da zai zo har zuwa ranar kiyama cewa lallai idan mutum ya samu kansa cikin wani tsanani to ya tabbatar wa kansa wannan tsananin yana tare da sauki wato komawa zuwa ga Allah ci gaba akan abin da mutum yake yi akan cewa lallai faraji zai zo daga Allah subhanahu wataala abin da ayan take nunawa kenan ba wai wannan ayan ta ke keɓanta ne da wancan lokacin sauko da wahayi kurin shine take ishara a kai ba ta shafi wancan lokacin ta kuma shafi dukkan wasu lokuta da ainihin mutum zai kasance a ciki dangane da al'amura na rayuwa kurin abin da ake so shine mutum ya koma zuwa ga Allah ya miƙa al'amuransa zuwa ga Ubangiji tsanani kada ya sa mutum ya zama wannan tsananin ya fasa yin abin da yake yi musamman abin da yake yi abu ne na Allah subhanahu ta'ala abu ne na ɗaukaka kalmacin Allah subhanahu ta'ala to ubangiji subhanahu ta'ala yana nuna mana cewa duk wani tsanani da mutum zai samu kansa a ciki to ya ci gaba ya dage ya yi haƙuri la'anna ma'al yusra duk abin da yake tare da tsanani to kuma sauƙi na cikin wannan abu shi yasa ma malamai suke cewa ana iktirani ne hadawa ne ba wai cewa Allah ya yi adal usri yusra ba ba haka ya ce ba bai ce bayan tsanani sauki zai zo ba ma'a yace a kuma ma'iyya din nan tare suke saboda haka ka ɗauka cewa a cikin lokacin da kake cikin tsanani a'a akwai matsala saboda haka bari ka bar abin da kake musamman abu ne wanda Allah subhanahu ta'ala yake so yake munna da shi wani hadisi ya zo daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa wa'alam anna ma'al usri yusra ku sani cewa lalle tare da tsanani akwai sauki wa anna ma'as sabri nasr lalle kuma tare da ainihin dukkan wasu abubuwa waɗanda suka shafi haƙuri to akwai nasara wa annal faraja ma'al karbe kuma lallai dukkan wasu faraji da zai zuwa mutum wani buɗi da zai zuwa mutum to shi ma yana tattare da wani abu na damuwa to bayan nan sai ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa fa'iza faragta fansab ai idan ka gama min adai amrin muhim in ka gama wani abu wanda kake aiwatarwa wani al'amari mai muhimmanci to shine malamai suke cewa fabda da muhimmatin ukura sai kuma ka ci gaba ka fara da wani al'amari mai muhimmanci din shine fa idza faragta fansab din nan wasu abin da Allah yake nunawa kada ka kasance cikin wani abu na kasala a cikin al'amura na rayuwa da kayi wani abu da'iman ka kasance cikin sa'ayi na ayyuka da ka yi wani abu mai muhimmanci ka gama to ka kuma tunanin fara wani abu mai muhimmanci haka rayuwa take tafiya in mujahada ce ka zama cikin mujahada ta ima ba wai mujahada jiya ba amma yau kuma a yi bacci a'a abin da ainihin al'amarin ayan take nufi kenan sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ila rabbika farghab ai ya kai muhammadu fa'atamid alallahi fi kullil ahwal wato ka kasance mai dogaro kan a wajen ubangiji subhanahu ta'ala a cikin dukkan halulukan da ka shiga ciki ka nemi yardarsa ka nemi kusanci zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala wannan ayoyi akwai mafhumi wanda yake a fili dangane da al'amura ɗin da aka yi bayani a kai na farko dai fa iza farakta fansab iza farakta idan ka zo ƙarshen wani aiki aikin nan mai muhimmanci to fansab abin da wasu malamai suka fasara shine sai kuma ka fara da wani abu wanda yake shi ma mai muhimmanci wato kada ka kasance ka tsaya a cikin ci gaba da mujahada abin da malamai da dama suka fassara shine ci gaba da mujahada a cikin al'amura na aiwatar da ayyuka masu muhimmanci da kuma fuskantuwa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala da yin juhudi a tafarkinsa to sai dai da yawa daga cikin mafassarai waɗanda suka kawo tafsiri daban-daban sun kasance suna cewa misali ga waɗansu abun da suke bayani a kai suka ce al-maksud abin da ake nufi daga wannan bayani naka wato kai manzo idza farakta min faridati sala in ka gama sallah ta wajibi fada'ullah sai ka roƙi ubangiji subhanahu wata'ala watlib min turid ka kuma nemi abin da kake so daga gare shi wannan da yawa daga cikin masu tafsiri abin da suka fassara kenan fa idza farakta fansab wa ila rabbika farghab waɗansu kuma suka ce inda faragika min alfara'id a lokacin da ka kammala salloli na wajibi in had li nafilatil layl sai kuma ka tashi ka yi nafila ɗin dare abinda wasu suka ce kenan wasu kuma suka ce fara faragika min umurid duniya a lokacin da ka kammala wasu al'amura na duniya ibda bi umuril akhira sai kuma ka fara da wasu al'amura na lahira wasalat wa ibadatar rab da kuma sallah da kuma bautan ubangiji wasu kuma suka ce inda fararika min alwajibat a lokacin da ka kammala aiwatar da wajibai tawajja ilal mustahabbat sai ka kuma fuskanci zuwa aikata mustahabbai allati hatsa alaiha Allah waɗanda Allah ya kwaɗaitar a kansu waɗansu kuma suka ce inda fararika min jihadil a'ada a lokacin da ka gama yin jihadi na makiya in had ilal ibada ka tashi zuwa ibada wannan fa duk abubuwan da masu tafsiri daban-daban suka fassara fa'iza faragta fansab wa ila rabbika fargab shine wannan abubuwan da muke kawowa tafsiri ne na daban-daban daga malamai na tafsiri na ahalin suna da ainihin abubuwan da suka bayyana wasu kuma suka ce inda fararika min jihadil a'ada wasu kuma suka ce idan ka kammala yaƙi na maƙiya ibda bi jihadin nafs sai kuma ka fara yin jihadin nafsi wato yin jihadi da zuciyanka wasu kuma suka ce inda intiha'ika min ada'in risala wai a lokacin da ka kammala aiwatar da ainihin risala wannan saƙo in hali talabin shafa'a so ku tashi kuma ta neman ceto wannan duk bayanai sun zo daga malaman tafsiri daban-daban akwai wani malami alhakim alhaskani wanda malamin ahal sunna ne alimun ne wanda yake sananne a cikin malamin ahl sunna ya rawaito na hadisi an imam sadiq alayhi salam fi shawahid tanzil a littafinsa wanda yake shawahid tanzil yake cewa fitar sul aya wannan ayoyin da yake fassarawa sai yake cewa inna ha ta'ani lalle wannan aya din tana nufin idza faraghta fansab wai idan ka kammala risala ɗinka fansab aliyan bil wilaya ka nasabta ali a ya kasance shine wali din a wajen wilaya ka sanya ali wannan za mu samu a cikin littafin hakimul haskani a cikin littafinsa a tafsirinsa mai suna shawahidu tanzil mujallaji na biyu shafi na 349 ya yi wannan rubutu haka kuma ya kawo hadisai daban-daban dangane da wannan sai kuma a cikin littafin ƙortobi shi ma tafsirinsa ya kawo waɗansu ruwayoyi daga wurinsu yake cewa anna ma'anar aya abin da aya take nufi idza farakta fansab imaman ya halifuka wai idan ka kammala risala ɗinka to ka nasabta wani imami wanda zai zama ya halifance ka to da za mu fahimta dangane da duk waɗannan tafsiran da malamai suka kawo daban-daban shine yadda kowane mufassiri mai tafsiri malamin tafsiri ya ɗauki wani mafuhumi dangane da ayoyin yake fassarawa amma da za mu fahimta mu shine cewa ayan tana kawo wani asali ne wanda yake ya shafi kowane al'amari kamar yadda muka fara bayani a tafsirinmu na jiya cewa dukkan wani al'amari mai muhimmanci mutum ya aikata shi ya kawo ƙarshensa to kada ya koma ya bacci ya kuma yi tunanin fara wani aiki mai muhimmanci a rayuwa wannan shine fa'iza faragta fansab wa ila rabbika farghab sannan ila rabbika fargab ka yi tawakkali zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala kana neman daciyarsa kana neman taufiki daga Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan al'amari da ka fara shi da ka yi wani abu da taufikin Allah ka kawo ƙarshensa to wani abu sabo da za ka ci gaba da shi shi ma ka nemi taufikin ubangiji ya baka taufiki a ciki wa ila ka farga ya kasance mai kwaɗayi wajen Allah ya baka dace a cikin abin da za ka fare shi wato ɗan adam ya zama a kowane lokaci cikin hoɓɓasa wajen aikata al'amura na alkhairi a rayuwa wannan ita ce wato fassara wacce kowane al'amari kenan mai muhimmanci na rayuwa mutum zai iya ɗaukan wannan ayoyi ya amfani da su wajen aiwatar da al'amuransa to amma waɗancan tafsirai daban-daban da aka kawo za ga cewa al'amura ne waɗansu da dama ahalin sunna bisa al'amura ɗin aƙidar su suka kawo suka fassara bisa tunanin ga abin inda yake tafiya sannan ko da ke alhakimin haskani shi kansa ba ma ainihin shi'a ba ne ahalin sunna ne amma zancen imama da ya kawo cewa fa'iza farakta fansab idan ka kammala wato ka kammala yin risalan ka ya kai muhammadu fansab aliyan wato ka ka ɗauki ali ka sanya shi ya zama shine wato wali ko kuma wilaya ɗinsa to kaga wannan inda a ce ma shi hakim alhaskani shi a ne sai a ce a wannan aƙidin shi ake son tallatawa ko ake son yaɗawa to amma gashi shi ahalin suna ne amma yi wannan bayanin duk da cewa ƙurtubi shi ma ya kawo cewa in ka gama risala ka sanya wani wanda zai zama imami wanda zai zama ya khalifance ka duk da cewa shi kurtubi bai ɗauki wancan kalma ta ali ba ya kawo cewa ana nufin imam ali salam ba kamar yadda shi alhakim alhaskani ya kawo akwai wani bayani ma da zamkashari shi ma ya yi shi yana nuna cewa ma wai kamar a 'yan shi'a za su iya canja wannan fansab din nan sai ce fansib aliyan fansib din nan kace fansib bil kasra wato idan ka kammala risala ya kai muhammadu sai ka nasabta ali ya zama shine wato imami ko kuma shine waliyi wanda zai ainihin khalifance ka to aya shi zamkhashari sai ya kawo wani bayani wanda yake bayani wanda bai dace ba a bisa cewa wai idan aka samu nawasib makiya gidan manzo makiya iyalan gidan manzo yana kamar nuna musu cewa to na wasu za su iya cewa ai ma'anar aya ɗin fansab aliyan ko fansib aliyan wai za su iya cewa su fassara ta da cewa to ka yi wani abu na nuna ƙiyayya ga Ali shi kuma kashiri abin da ya fassara abin na ɗin kenan kaga duk wannan waɗansu abubuwa ne da malaman tafsiri suka shigo da shi domin kawo matsaloli na aƙida da kuma bambance-bambance tsakanin mabiya wannan addini na musulunci wanda kwata-kwata bai dace a ce an samu irin waɗannan al'amari a tsakanin malaman tafsiri ba kamata yi duk abin da ayoyin Allah subhanahu suke ishara zuwa gare shi a takaita ga wannan abun wanda yake na ainihin fassara ta hakika wadda duk wani musulmi zai iya daukan wannan ya amfani da ita ba tare da ɗa'ifiya ko ɓangaranci ko nuna wani abu wanda yake ya ainihin kawo tashin tashina tsakanin al'umma ba alaihal waɗannan suna daga cikin waɗansu bahasosi da muka ga cewa ya kamata mu yi bayani a kai dankane da al'amura na waɗannan ayoyi fa'iza faragta fansab wa ila rabbika waɗannan duk abubuwa ne masu muhimmanci dangane da waɗannan fassarori da muka ji tare da fatan Allah subhanahu ta'ala ya haɗa kan musulmi ya kuma tabbatar da mu wajen bin wannan tafarki na rasulullah da kuma bin koyarwa ta alkur'ani ba tare da mun canja wasu abubuwa na abin da Allah subhanahu ta'ala yake nufi wajen sauko da shi ga rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallam ba To masu saurare saboda a ƙarancin lokaci da muke da shi, a nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba, inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. to da wannan zamu karkare sai idan Allah ya can an jima da rana za a ji mu dauke da wani shirin kafin lokacin mutun kowa da kowa nake ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya